wai na ce problem no dey finish ko na ce ma wannan dai to ba problem ba ne tunda dai labari ne mai kyau wai kamar da jiya ana ta kan jita-jita kuma abin da ya ɗaure wa mutane kai shine gidan labarai manya-manyan gidan labarai duka sun faɗa su sahara reporters su waye-waye duk sun saka cewa yaron gaunan maiduguri ya yi kisa a indiya waye ya tashi ya dawo mu ma mun ɗan taya yaɗawa <laughs> to sai ga shi nan kawai yanzu kuma yau yau din nan kuma sai Daily Trust jaridar Daily Trust ta sanar cewa bai aikata abin da ake zarginsa da shi ba to shi ne dai kowa na ƙara tofa albarkacin bakinsa me za ku ci gaba da wannan labarin asali ma an fitar da bidiyo cewa jiya shi ya yana da ma a Maiduguri baya nan a India wasu kuma sun ce yana nan a Saudiya magana hakanan hakanan to video din da aka sharing da ya tabbatar cewa yana Maiduguri duk da wasu sun ce tsohon video ne kawai an sa date ne ko ma menene to gashi nan dai kuna gani me za ku ce game da haka wannan ta ce ko ina a Maiduguri sai hiran ake ashe ba gaskiya bane oh one keke man narrating the story for us kamar yana gun yana gun ashe ƙarya ne <laughs> wato wai yanda wani mai keke yake ba da labarin kamar yana gun Comment na karshe a nan ya ce not only the Maiduguri it also trending in the Delhi itself wato ba a Maiduguri kaɗai labarin ya yaɗu ba labarin ya yadu ma a India a Delhi India kenan. Wannan ta ce because they said it on Dandal Kura radio so the news is true wato an faɗa a wani gidan rediyo a Maiduguri ita kuma ta yarda da wannan gidan rediyon to kowa dai a nan comment na biyu wani ya ce ya kira wani ma a India wanda ya ce bai san labarin ba comment na karshe a nan ya nuna cewa sabida shi gauna Maiduguri baya nan a gari ya fi wata yana bayanan a gari to shine aka yada wannan jita-jitan sabida tunda baya nan a nigeria to comments daban-daban amma abinda mutane suka fi faɗa shine to ba rami me ya kawo magana rami Wasu kuma suna faɗin a fito da yaron ya yi magana a bidiyo haka live ya yi magana ya karyata ba wai a dinga saka irin wannan bidiyon da kawai watakila na da ne. To ko ma me daidai Allah ya kawo sauki. <laughs> Wasu kuma suna ganin kamar shi Daily Trust ɗin an biya su ne saboda su karyata abin saboda kafin a yi resolving case ɗin. To ko ma menene dai muna yi ma al'ummar musulmai da kowa fatan alkhairi Allah ya tabbatar da alkhairi kawai shi ne za mu ci. Amma ku me za ku ce game da wannan labarin shin kuna ganin gaskiya ne ko ba gaskiya ba kuna bayan wanda suka ce an biya gwamnati ta biya da litros ne ta karyata abin tunda Sahara Reporters sun faɗa to ko menene wanda ya ce ko ma ya ne idan ya yi tsami gaskiya zai fito Allah ya tsare amin.